Jama'a barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a sashen sharhi wanda ke kawo muku sharhi dangane da waƙoƙi fina-finai da suka shafi ƙasar Hausa ko na ce masana'antar shirya fina-finai ta Kanihud. Idan wannan ne zuwanka na farko izuwa wannan channel kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa don sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora wani sabon sharhi. Sharhin namu na yau za mu yi shi ne akan waƙoƙin Sambisa. na san da dama za su yi farin ciki da jin wannan sashi da zai kawo musu nazari ko fashin baki ko na ce sharhi dangane da wannan waƙoƙi na sambisa da suka yi matuƙar shura a ƙasar hausa waƙoƙin sambisa waƙoƙi ne na nishaɗi da aka yi su a cikin salon barkwanci waƙoƙi ne da suka yi matuƙar shura a ƙasar hausa da ma duniya sakamakon sabon salon da mawaƙin ya zo da shi Waƙoƙin mallakar Sani Liyaliya wanda ɗaya ne daga cikin mawaƙan masana'antar shirya fina-finai na Kannywood. Waƙoƙin waɗanda suka samu aikin ƙwarewa daga fitacciyar kamfanin shirya fina-finan nan da ke garin Jos wato 3SP a ƙarƙashin jagorancin Abubakar S. Shehu wanda ƙwararren jarumin fina-finai ne mai shiryawa bugu da ƙari mai bada umarni. Waƙoƙin ya samu taka rawar ƙwararrun 'yan wasa da suka haɗa da Yamu Baba da kuma Zainab Usman wanda ake musu lakabi da Sambisa a ƙarshen sunayensu. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin samun sharhi kan jerin waɗannan waƙoƙi na Sambisa da ma wasu waƙoƙin masana'antar Kannywood kai da ma fina-finai baki ɗaya. A yanzu za mu fara sharhinmu ne da waƙar Sambisa ta farko. Babu shakka waƙar Sambisa waƙa ce da ta zo da sauyi kama daga yadda aka tsara ta, yadda aka ɗauke ta da kuma irin kayan da aka yi amfani da su a cikinta. Abin burgewa da ban sha'awa gami da jan hankali a cikin waƙar bai wuce yadda ta kasance a salon barkwanci ba. tabbas wanda ya bada umarnin wakar ya yi amfani da hikima basira da kuma kwarewa wajen ɗaukar wakar ta yadda ko da kai ba bahaushe ba ne za ka nishaɗantu matuka da kallanta gabatarwar wakar ya ja hankali ganin yadda a farko muka ga fitowar yamu baba yana yagar biredi da lemo yayin da muka ga towar wata mota inda bayan ta tsaya muka ga fitowar wata yarinya riƙe da jaka a hannunta hakan ya nuna cewa ba ce inda ya mu baba ya yi amfani da damarsa wajen isar da saƙon soyayyarsa a gare ta daga farko yarinyar ta ƙi amincewa da shi inda sai da ta ja masa aji gami da nuna masa ita ba ce daga ciki mun ga inda yarinyar ta tsorata shi da cewar daga sambisa take sannan mun ga tsurewa gami da janyewa a lokaci guda da yamu baba ya yi Bugu da ƙari mun ga inda a ƙarshe ta gamsar da shi cewa wasa take masa ita 'yar bauchi ce ba 'yar sambisa ba. A zahiri waƙar sambisa ta farko babu shakka ta nishaɗantar matuƙa. Godiya ga mawallafin wannan waƙa wato Sani Liyaliya da kuma jaruma wanda suka taka rawa ciki wato Yamu Baba da kuma Zainab Usman Sambisa sai jagayya ja aiki wato Abubakar S. Shehu wanda ya tabbatar komai ya zo gare ku kamar yadda kuka gan shi. Alakulla halin ba a rasa waƙa da wata saƙo da take ƙoƙarin isarwa. Ba za mu ce waƙar Sambisa iya barkwanci ko nishaɗi kaɗai take isarwa ba. Idan muka yi duba zuwa labarin, babu shakka za mu iya tsintar darussa a ciki. Da haka haka muka zo ƙarshen wannan sharhi na waƙar Sambisa kashi na farko ku tara a kashi na biyu wanda zai zo muku nan ba da dadewa ba. Ga waɗanda ba su danna subscribe ba, kar ku manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa don sanar da kai da zaran ya fito. Ga masu sha'awar kallon wannan waka ta Sambisa za ku iya samun link ɗin wannan bidiyo a section ɗin description. Mun gode.